Sashen Hausa na murar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma bakwai ashirin da kuma mita sittin, Sai kuma kilo dubu ɗaya biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kamar yadda aka saba ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. An yi rikicin da aka rasa rayuka a jihar Taraba da aka ce na kabilanci ne amma mai magana da yawan gwamnati cewa yi. Mu muna ganin fa wannan akwai hannun boko haram domin mutane ne ba aka gan su shanu ba ko sun taso su nufi mutane a ƙauyukansu zai su yanka mutane kamar akuyoyi To Allah ya kyauta akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya yana nan tafe yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gobe goma sha hudu ga watan Afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar Boko Haram ta sace ɗalibai mata da goma sha tara a ɗakin kwanansa da ke garin Chibok bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta rika nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin ɗuriyarsu ba tun da kungiyar ta ɗauki makamai dai shekaru bakwai da suka shige rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin ƙasar ta taɓarɓare sai dai babu wanda suka shiga halin yasu kamar iyayen 'yan matan da ƙungiyar ta sace da dama daga cikin iyayen ɗaliban sun ƙaura waɗansu kuma sun samu mafaka a maiduguri babban birnin jihar borno yayin da rashin tabbas kan 'ya'yansu suke ci gaba da fuskanta a halin da ake ciki kuma asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce ƙungiyar boko haram tana ci gaba da amfani da ƙananan yara mata 'yan makaranta wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake bisa ga rahoton da asusun ya fitar jiya talata ƙungiyar ta yi amfani da ƙananan yara hudu wajen kai harin ƙunar baƙin wake a shekara ta 2014 yayin da ta yi amfani da kananan yara 44 a shekara ta 2015 wajen kai har-hare. Gwamnatin kasar Kenya ta ta sakiyar wani rukunin 'yan kasar china zuwa kasarsu bayan da bayan da daukar irin wannan mataki ya sa taiwan ta zargi beijing da satar al'umma ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar taiwan mai kula da harkokin kasashen yammacin asiya da kuma afirka antonio shen ya bayyana a jiya talata cewa an sa 'yan ƙasar guda 37 na ƙasar sin a jirgin ƙasarsu inda ya shiga ta a ƙasar nairobi babban birnin ƙasar kenya zuwa mainland ta can china can dai ya bayyana cewa 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa a ɗakin da aka kulle su kuma aka fasa bangon ɗakin aka fitar da su waje bayan da 'yan kasar ta sin suka ki yarda su fita daga ofishin 'yan sanda an kama 'yan kasar china din guda 37 aka ta saƙiyar su jiya talata da kuma guda takwas da aka kora da tun da farko a kenya cikin shekara ta 2014 bisa zargin leken asiri wata kotu ta yi fatali da karar ta kuma ba su kwanaki 21 kacal da su fice mata daga kasa 'yan sandan ƙasar belgium sun sake waɗansu sababbin kame-kame da kuma kai samame jiya talata da ke da alaka da har haren da aka kai a brussels da kuma paris yayin da ma'aikatan gidan yari suke bayyana damuwa kan yadda za a tankari nasarori da suke samu na kula da mutanen da ake ci gaba da kamawa an tuhumi waɗansu ƙarin mutane biyu da ake kira ismail f da kuma ibrahim f da laifin ta'addanci da kisan kai dangane da har haren da aka kai a brussels da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 32 masu shigar da kara na kasar belgium sun sanar a kafofin sadarwar kasar cewa mutanen biyu wa da kane ne 'yan sandan brussels sun kuma tsare waɗansu mutane uku bayan gudanar da bincike a gidajensu da ke babban birnin lardin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Sakataren eh, ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka cimma da waɗansu 'yan majalisa da cibiyoyin cinikayya da kuma 'yan takarar shugabancin Amurka na nan ƙasar ba sa bukata ko kuma suke ta baba a kai a cikin jawabin da ya gabatar jiya talata a wani wajen taron ƙungiyar tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Los Angeles. Kerry ya ce yarjejeniyar cinikayya tana da riba da yawa da ta haɗa da kare muradun Amurka da kuma ƙarfafa harkokin harkokin tsaro a watan fabrairu jami'ai suka sa hannu a wata yarjejeniyar cinikayya da kasashen yankin pacific wanda ya kunshi kasashen amurka da waɗansu kasashen yankin pacific ɗin guda goma sha ɗaya da suka mallaki kashi arba'in cikin ɗari na arzikin kasashen duniya sai dai har yanzu majalisar dokokin amurka bata amince da yarjejeniyar ba babu tabbas kan makomar yarjejeniyar kasancewar 'yan majalisa na ganin yarjejeniyar za ta kawo cikas ga harkokin cinikayya da kuma jarin da kasar za ta zuba daga karshe yakin neman tsayawa takarar shugabancin amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyun republican da na democrat ya koma neman wakilai da za su je babban taron jam'iyyun na ƙasa inda jam'iyyun za su tsayar da 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan nuwamba hamshakin ɗan kasuwa nan donald trump shine ke kan gaba a jam'iyyar republican sai dai ya faɗa ranar litinin cewa shugabannin jam'iyyar sun kirkiro wata hanyar coge domin hana shi nasara a babban taron jam'iyyar da za a gudana a cleveland ohio ko da yake trump ne ya lashe zaɓuka a galibin jihohi ba shi da isassun wakilai da yake bukata na zama ɗan takarar jam'iyyar a ɓangaren democrat kuma tsohuwar jami'ar diplomasiya amurka hillary clinton ta yi wa abokin hamayyar ta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar vermont Bernie Sanders fintinkau a yawan wakilai sai dai ita ma har yanzu bata sami isassun wakilai da take bukata na zama 'yar takarar jam'iyyar ba. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. An yi rikicin da aka rasa rayuka sama da talatin a wasu ƙauyuka a jihar Taraba, wanda gwamnati ta ce tana zargin Boko Haram. Ga wakilinmu Sanusi Adamu da cikakken rahoton. a the last count mun kirga sun fi talatin da aka kashe akwai wasu ma daji wannan ma ba ta ci su ba a yanzu haka amma kuma bayan wannan kasar yan gudun hijira an samu fiye da dubu hudu yanzu mun muna ganin fa wannan akwai hannun boko haram domin mutane ne ba aka gan su shanu ba ko sun taso su su nufi mutane a ƙauyukansu sai su yanka mutane kaman akuyoyi. mai baiwa gwamnan jihar taraba shawara kan harkokin tsaro kanal angio mai ritaya ke bayanin kisan mutane sama da talatin tun da aka kashe a ƙauyukan mai suma na ɗaya da mai suma na biyu a wata takaddama da ta samo asali daga fyaɗe da aka yi wa wata mata mai suna Lucy 'yar kabilar Doro na ƙaramar hukumar Gashaka da ke jihar Taraba. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban alkali Sheba ya tabbatar mani da afkuwar lamarin inda ya shaida min cewa yanzu haka suna tsare da wani mai suna Ardo Ayuba Ishaku wanda ake zargi da hannu dumu-dumu a kisa wannan harin. Mun kama wani Ardo Ayuba Iliyasu sun sunan shi kenan kuma ana zargin cewa a gidan shi ne ma aka dan yi mitin kafi taso zuwa yadda wannan yari da suka kai ma mutanen nan mun kama shi yana tare da mu kuma yara na wanda suke wannan bincike tun safe ma suka wuce zuwa a wuraren kashe kadin nan gan cewa za samu wanda suka yi waɗannan mugun abu kamar mutum nawa kuke da kiyasin ko da suka asarar rayukan kauyen dori dai mun samu ta da suka rasa bayan su duka da sha biyar shi ne za mu ya confirming da muka gane ko eh. iya gano menene musabbabin wannan tashin hankalin da muna kai da muna bi mai Allah na gani kafin karfe wata ce za ya ka gano abin da ya sa ana samu nan damuwa. Wani mazaunin Gashaka, shalkwatar karamar hukumar na jihar Taraban, wanda ya nemi in sake sunansa saboda wasu dalilai na tsaro, ya ce an kashe bayan Allah sama da talatin sakamakon hari mai kama da na ɗaukar fansa. Da kabilan Fulani da kuma Zorawa, su ne suka yi rikici a tsakanin su, kusan dukan su gefe biyun sun an samu kashe-kashe a tsakanin su. Ni dai na farko na ji cewa an samu ita a kabilan ita doro din an samu wata mace wanda aka kashe so daga nan kuma ina jin su ainihin mutanen dorawan su ma suka yi reacting a halin da ake ciki yanzu mutane sama da dubu hudu gwamnatin jihar taraba ta yi kiyasan fadan baya bayan nan na ƙauyukan dorai angai mai suma na ɗaya da mai suma na biyu da fali tsakanin wasu da ake tuhuma 'yan boko haram da al'umman dorawa ke zaman gudun hijira a ƙananan hukumomi makwabta da ƙaramar hukumar gashaka da ke jihar taraba ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. To Allah ya zaunar da kowa lafiya kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar daga bakin marigayi man shata. Gwamnan Bangladesh.

To Allah ya ji kan Dr. Mamman Shata Katsina ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu sake shiga gonar 'yan damfara ko 'yan 419 kamar yadda aka fi sanin su a Najeriya. 'Yan damfarar suna da hanyoyi da dama na yaudarar mutane domin raba su da halalansu. To amma yau za mu fara ɗauko muku wata hanyar ko salo wanda har yanzu yake faruwa ga dangadan wanda har ya afka kan ɗaya daga cikin wakilanmu Malam Zahardin Sani a Katsina, ko da yake waɗannan 'yan damfarar ba su san cewar duk abin da suke da shi yana naɗewa a cikin wayarsa ba. Kwanakin baya, wani mai sauraron mu ma shi ma ya ɗauki waɗannan 'yan damfara a waya. Za ku ji su baki ɗaya, to amma za mu faro da waɗanda suka nemi raba zaharadin da halalinsa tukunna. Ga yadda wannan damfara take aiki. Da farko, wani zai kira ka ya ce maka, kamfani ko ma'aikatarsu za su sayi wani kaya, wanda watakila kuɗinsa naira dubu ɗari ɗaya ne to amma kuma kamfanin nasu ko ma'aikatar za su saya ne a kan dubu ɗari biyu ya san wani ko wasu masu sayar da waɗannan kayayyaki a garin da kake don haka yana so zai ba da sunanka ga manyansu waɗanda za su je sayan kayan kuma zai ba ka lambar su domin ka kira su ka ce kai ne mai sayar da waɗannan kaya kuma ga kuɗin kayan to amma kuma zai ce maka ka ce musu kuɗi a hannu kake bukata a biya ka sannan zai baka lamba da sunan wani wanda wai shine ainihin mai sayar da waɗannan kayayyaki wanda za ku saya kan naira dubu ɗari a hannunsa ko kuma ku sayar ma kamfaninsa a kan naira dubu ɗari biyu. Domin ya nuna maka cewar ya yadda da kai sai ce bayan an karbi kaya an baka kuɗinka kai kuma zai tura maka bayanin bankinsa domin ka tura masa nasa kaso na wannan kuɗi a cikin asusunsa. To da zarar ka kira waɗanda wai su ne za su zo su kawo maka kuɗi su sai kaya a hannunka sai su ce kafin su iso suna buƙatar ka ajiye musu samfuri na wannan kaya domin su gani da idonsu shi kuma wai wanda za ka sai kayan a hannunsa sai ya ce zai ba da samfur ne kawai amma sai an biya kuɗin wannan samfur ɗin wato naira dubu ɗari kenan to a nan ne ake jefa ƙugiyar yin damfara wa mutum domin tun asali wannan kuɗi na samfurin ne ake nema a hannun wanda ake son a yi wa damfara masu yi suna ganin cewa tsananin kwaɗayi da zai sa mutum ya ga kamar ga wani tafe da kuɗi mai yawa zai kawo masa zai kuma sa mutum ya nemo wannan kuɗin ya yi saurin aikawa domin a kawo masa samfurin nan su zo su gani su damƙa masa kuɗi to da zarar an aika musu wannan kuɗi na samfuri to shi kenan mutum ya daina jin shi wanda ya fara kiransa ko mai sayar da kayan da aka bashi lambarsa ko kuma dai jami'an da wai za su zo ne su sayi waɗannan kaya domin duk mutum guda ne kawai ya shirya komai da komai bari ku ji yadda aka fara yunkurin cutar zaharadin. Eh, ok to, masha Allah. Eh, ka mutane ne suka ce mutuwa kamar ba alheri tana gida. Gaskiya ne. yauwa kuma ka san mutunci kamar madara ce ta zuba ta da yawan kwashewa gaskiya haka ne yauwa a ka san ta ma fundin da NIPP NIPP eh, National Integrated Power Project okay to eh, to yanzu na kiran kama na kiran ka daga kan gidan daga Niger State okay to ba sani ba ina son tura mutane na daga nan eh, Niger ne su sami kaiwa kasina to yanzu ko so za su yi da kudi na kan dubu dari dari da hamsin to amma kayan ko za ta mai ta a ka suna kan dubu dari biyu da hamsin. ok to. Eh, kajin a cikin wannan harka za mu samu riban dubu dari dari dari kenan ko ne fakat guda daya ko ba haka ba. eh haka ne. yauwa kuma kasa baka mun aiki babban jiwa ba ko ba ka ba. eh gaskiya kuma kaga kowa dan samu ake yi. wannan gaskiya ne eh. za ka rike kashi talatin sai ana gama na harka zan tura maka Facebook kan account manawa. to sai tura mana sai ka tura mana namu nan ne ni da wani injina shi ma su da wannan za su samu kai a yanan justice to kaga kari ga wannan mana a insha Allah abu samu kuma to to bari tura maka sunan kayan ko to ka turo min sunan kayan ba ka faɗi musu a zan iya rubuta ina da biro da takarda za ka ji wannan zan tura maka sakun ne ka gani suka kofa to sunan kayan ko da sunan shi material manager din nan lambanta da wurin da za a samu nan kayan to eh tura maka makaranta ga sako na ko ka fa kira shi ko suka kira sai maka cikin bayani to to shi kenan in ka turo shi lambar shi zaka turo min ka ce ko lambar shi and the number the price na shi ko the price da komai kuma ana samu kaya a katsina ko akwai restaurant makaranta ga suka kira sai maka cikin bayani. to shi kenan hello Hello, Hello? su da wako kufa eh na har na kira wancan mata amma ba ta shiga ba zan kira shi yanzu zaki kuma mu bi shiga kwa kuta ta eh dole ka dan bar waje mana ko dan eh, hanya okay to eh ka bar waje sai ka kira shi ka san wannan a ah, potential abu ne dalla eh ina jin ka eh kira shi yanzu ka ce ka mu bi shiga kwa kuta ya kasa okay a kira a kira wancan eh ga nan mai waje mana su eh na kawo nan bai eh bari kira shi to ba kira shi zo mu ko akwai kan kasan waya akwai kan kasan suka ganshi ta meke kallon sama da dake injiniya Ibrahim sai ka tuna ka to wa suka gamshe ka gama da shi suka kira sai hada ka da shi za ka tashi daga nan zuwa same ka to shikenan Allah mana jagora ku amin amin hello hello hello hello barka ne da yau ya malam mutane yawa wani ya turo min nan baka daga ko ina abin nan ya ce in kira ka ko akwai wasu kaya in akwai ina kun yi magana da shi. Sawun sawun da na yi magana da shi da safe nan. Ok. Wani. To wani ne da ya turo min nan baka. Kana ka hana Eh ni ina ka tura. Ayya, ayya ka tura din ma. Ina zai din ma. Wani ka. Ok to. To ya ce zai zai kira ka sai ka kira shi. ina ma wani wani mutum ne ba ne ya turo min lambar ka ya ce I should call you mun dade ba mu haɗu da shi ba ya ce a shi call you akwai wasu kayayyaki da za a ansa har price din ma ya turo min dubu ɗari biyu biyu da hamsin. ok power eh, power abin nan eh. eh akwai abin nan su akwai su shi ma abin da aka kasan da shi aka sa nake muka magana. to to shi ke za mu magana yanzu. to masha Allah kuma farashi sa dubu biyu da hamsin. Yawa eh. Na gode. Na gode. Yawwa kana da manko. Ishi ishi. Wani na ya samu kayan. Wani in ka shi da ka ki bani a nan ba mu an shi a hannu. In ka biya a ci a kan ka sannan ka turo ka zuka an kaya kamfani. To shi ke. Kuma ka da iya ka zuwa ba. Saka in ka biya daga mun kwatanta inda zan kawo muka kaya. To shi kenan sai an biya kuɗi a nan

ya maka bukin eh, ya ce akwai a kasa akwai kayan a ƙasa ya maka booking ya mishi maka booking na ga ya mishi ma kira shi inda yanzu zai ba ka bukin number okay hello ina jin ka yawa na kira shi ya ba da booking number okay me booking number bari bari karba eh na hello na ba ni bari bukin number ne to bari duba na sa da na boye cikin aljini ina jin ka 062 062 sai in ja layi. Ok, ok. To kasa ba za mu yi? Sai 2016. Ya ka ce mana shi, zaki wannan confidential number naka wanda ka baka ne. Eh. Wannan hada ka da za su take da nan nan gasin zo su so a muka yi a kasina ko? Ok. Eh, wai price 250 ko? Eh. To na price ya baka 250 ya baka price ko? Eh, 250. Very good. So amma so da za su sami ko? Eh. Za ka ba su price akan 350 haka rage maka da farko ko ba ka ba? Eh, 350. yawwa zan hada kai shi ina credit ne ya kare dole ka sa ka sa ka sa kudi a waya zan sa ai na tawon zan eh, je ka asan zaka kira za ka kira su my consultant ka kira su eh za zan hada kai su yanzu ka kira su ko to sai wake ne dila na solar power kit da EED eh wanda Ibrahim Aliyu ya recommend a Katsina eh abin suna cikin gari ne ne mu kuma mun kuna waje muna site muna aiki eh yawwa za ka ce wai ke da jila wannan kaya a kasa kuma price naka yana na kan dubu dari uku ne da hamsin ya ana so a baka kuɗi ka kai mutu bana so kuɗi ka cash eh. kare baka so baka son za yau awa nawa zai doka kanu su sofra ganin zai doka awa kamar awa biyu ko awa uku haka eh. yawwa tunda ka samu dole ba hanya ka baka kira su ba ka ga wannan muna muna muna muna magana kuɗi ne eh. bari in tura maka sunan su da nan ba zai kira su idan da nayi to yawwa Allah yana jagora ko To Allah dai bai baka sa'a ba wannan ɗan damfara domin bai san cewa shi ake damfara a lokacin ana ɗaukarsa ba. Masu sauraro za mu ci gaba da jin yadda ake ƙulla wannan damfarar a mu na gaba. Muna kira ga masu sauraronmu da su yi hattara duk wata harkar da aka buƙaci cewa ka ciri wani abu daga aljihunka ka biya saboda ga wani kuɗi mai yawa nan da nan yana zuwa maka to a tsaya a yi tunani sosai a kai. Allah Ubangiji ya kare mu daga dukkan macuta amin su amin ibrahim alfa ahmed ne a washington dc to allah ya kyauta yanzu kuma bari mu bi na batsari don jin mai jaridun arewa ke cewa wannan mako Sharin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily da ɗaya daga cikin manyan labaranta mai nuna cewa ministan shari'a na najeriya kuma babban lauyan ƙasar abubakar malami ya buƙaci sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ya buɗe majalisar dokokin jihar kogi da 'yan sandan suka rufe tun a kwanakin baya a can gefe guda kuma jaridar ta people's daily ta bugu wani labarin yadda gwamnatin jihar kebbi ta ba da umarnin a binciki wasu manyan ma'aikatan gwamnatin jihar Kebin su goma sha biyar game da ɓacewar wasu makudan kuɗaɗe har naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar da aka ciri daga asusun gwamnatin jihar Kebin daga watan Janairun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa watan Mayun shekarar ta dubu biyu da goma sha biyar. a can cikin jaridar blueprint kuma ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne akan yadda wasu 'yan bindiga suka sace wani ɗan jarida mai aiki da gidan talabijin na channels a can jihar imo a can ɓangare guda kuma jaridar ta blueprint ta bugu wani labarin yadda wasu malaman firamare su shidda na jihar katsina suka mutu a wani mummunar haɗarin motar da ya rutsa da su akan hanyar su ta dutsen ma zuwa katsinan a ranar litinin dinnan da ta gabata jaridar leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da kalaman dattijo tsohon wakili a zauren majalisar ɗinkin duniya alhaji yusuf mai tamasule inda yake cewa bai yiwuwa a magance matsalar karancin man fetur da ta'addabi najeriya a cikin dare ɗaya tal A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambato gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana cewa har yanzu akwai 'yan gudun hijira su kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da ke matukar buƙatar tallafi biyo bayan tashin hankalin Boko Haram a jihar ta Borno. Ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust ya nuna cewa mutane 347 ne aka yi ma jana'izar bai ɗaya a cikin wani katon rami da tsakiyar dare a jihar Kaduna. Biyo bayan rikicin da ya ɓarki a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mabiya ɗari ƙarshe a birnin Zaria. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da labarinta da ke nuna cewa sojojin Najeriya sun hallaka wasu 'yan bindiga guda hudu a jihar Zamfara tare da kwato wasu miyagun makamai tare da wasu ɗaruruwan shanu da ake zaton na sata ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to ɗan kaɗan za mu iya tsakuro muku sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho Assalamu alaikum biyo! sashen Hausa ga sakona ga dukkan ilahirin jama'an Najeriya masu cece ku ce kan zaɓen Buhari ya yi ni ya yi ni ya ci ni an faɗa wani hali matsalan tsadar rayuwa a da ya shaye man fetur rashin wutan nefa talauci ya mamaye jama'a. To yan Najeriya kaf ku cewa fa nan nawa mai ƙaunar talakan Najeriya mai tausayinsa. ku tuna fa lokacin baya da aka yi zaɓe fa har rashin bai samu ƙasa ba an yi zaɓe jam'iyyar PDP ta lashe zaɓe fa har da kuka Buhari ya yi yake yana tausaya ma ɗan Najeriya cikin halin da ya gan cikin na tausayi na shiga halin kakani ya tausaya ma ɗan Najeriya har da kuka ya yi to sai dai ga wata magana ku yi kan kofi da wannan lokacin da Buhari ya kuka da lokacin da ake ciki yanzu wane ne talakan Najeriya wani lokaci ne talakan Najeriya ya fi hwaɗawa cikin halin kangi da kakani sai ku kiyaye da wannan idan ya yi kuka yanzu wannan lokacin da ake to wancan kukan da ya yi na farko ya zama sadiƙin kuka idan ko bai yi kuka yanzu ba cikin halin da ɗan najeriya kasance to hukunci na gare ku 'yan najeriya yau ina gode mai magana iliyasu bello ke bakin gulki jihar kebin najeriya a tashin lafiya to yanzu kuma a ƙarshe sai mu ji grace da takaitattun labaran duniya. haka yake gobe 14 ga watan afrilu ake cika shekaru biyu da kungiyar boko haram ta sace dalibai mata 219 a dakin kwanansu da ke garin chibok bayan wata ɗaya kuma ƙungiya ta nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin ɗuriyarsu ba. To muna godiya haka shirin hantsi ya kammala sai an zuma da la'asar za a ji abokan aiki a madadin Grace da ta ni gabatarwa da dodo na da ya ba da umarni sai injiniyan mu Charles Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.